faslun rabewa fi kitabatul mushaf akan halaccin rubuta qur'ani wa nuqra wa da yi masa dubu shakali da yi masa wasai mun sani in ka kalli rubuce-rubuce na magabata masu ba su da da suka rubuta a can baya ga galibi babu wasali babu dubu to galibi a lokacin hajjaj bin فصل ربيع فيما يقرأ في سنتي الفجر والمغرب cikin surorin da ke karantawa rikodi guda biyu na sallar asubahi da rikodi guda biyu na bayan sallar magariba wafi ma yi fahu da kuma abin da ake karantawa da zai ikhara a sallar ta neman zaɓin allah ku biki su rubuce wa ya kara mutum ya karanta fi su na soshi a raka'atai fajiri ba da fatiya bayan ya karanta fatiha bil ula a raka'atai karanta kuliya da kafin الثانية ركعت بيكون هو الله أحد وإن شاء يسوع قرأ الأولى يكرجع ركع فرقه قولوا آمنا بالله ما أنزل إلينا الآية وبالثانية آية تبيو قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية بكلاهما صحيح قل يا إذا جئت العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيت من الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ كما يقرأ في سورة المغرب ana kula da ke bayan sanar musulun bai karanta kuliya a cikin shaɗu a gudun lokaci bai karanta kuliya ma a yi ribar sanar da jiwon biyar a wa a kuɗi da yanzu wanda yake bayan ya ƙari masa su ko ko na tsawata wani ka'ajin istikhara harkoki da yake yi na yin zaɓin allah hadisin jabir wa ya kara umman autara wanda duk kuma zai yi wutiri bi salatin raka'atin da raka'a uku to ya karanta shi wani raka'a ta kula a farko sabbi ala وبالثانية ركعة تبي كل ياء والكثرون وبالثالث تقول هو الله أحد والمعوذتين كانت تقول هو الله ولكل كذلك فصل الربيع فيما يفتح تجين أبن داكيسو قراءته أكرد يوم الجمعة على الجمعة ويستحب أنسو أن يقرأ متين كانت سورة الكعفين تركك في يوم الجمعة على الجمعة لحديث أبي سعيد الخدري وغيره فيه قال الشافعي رحمه الله إمام الشافعي فتاة الأم عن كتاب صلاة الأم ويستحب أنه أن يقرأها أيضا وتلك كانت أسهل وهي ليلة الجمعة أحد الجمعة ودليل هذا دليل وأن ما رواه أبو محمد الدارمي بإسناده على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من قرأ سورة الكهف دون ذكر سورة الكهف ليلة الجمعة أدرى الجمعة أضاء له من النور هذكي ذي وأتو ذي سماتي فيما بينه وبين البيت العتيق وتندق عندك هذو كعبة قد الكعبة زوحي ذي هذكي ذي ثابت وان كذا حديث من كانت تفرد كافة الجمعة قبل حديث لحسن وان كذا وذكر الدارمين حديثا بفتح باب قراءة سورة هودي darimi يا faɗi شو an so a يوم الجمعة على الجمعة نعم وعن مكحول التابعي الجليل استحباب قراءة آل عمران يوم الجمعة وانا حديثا وبسان دمين تذكر السند أما ذا كان كانت دواء ولا نأتي فصل ربيع في استحباب قراءة آل الكرسي من شواء أنسوا أنا قرأت آل الكرسي والمعوذتين بفرق الناس ويستحب الإكثار أنتو أي وين تامين تلاوة أجبوسي أكرة أجبوسي في جميع المواطن عديك كم قرآن بس كنت فيها كذي كنت ما كذي كنت كتير تيون كرنتات وأن يقرأها مسيح تيون كرنتات كل درس أقول جري إذا أو إلى فراش إذا نجي كل واتو شوف الحساب وأن يقرأ المعوذ الثاني كرت فوق الناس عجبه كل صلاة بس كنت سنة وقد صح يا إذا تعالوا عقبة ابن عامر عقبة عقبة عامر قال لي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى أن أقرأ كانت المعوذتين ثلاثة يبرى كل صلاة من أشهر قوة الصلاة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث موصل صحيح فصل ربي فيما يقرأ sai abin da كرتها karantawa النوم يا yayin يستحب yustahabbu an so an ya tsara inda naum mutum ya dinga karanta wata قل هو الله أحد والمعوذتين وآخر سورة البقرة لك سمكنا وهذا ما يهتم له ولا يبكي أبدا الجميلة في أكلها لن لا يأكلها ويتاكد الاعتناء به مقلا لشيء كارك أربع أقود يشي وقد ثبتت في أحاديث أحاديث صحيحة حديثين قد توسن تبتع كونها ففي صحيحين مثل البخاري ومسلم عن حديث مسعود وعن ساري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الآية الثانية أي قدابي من آخر سورة البقرة لا تسوى مقرة من قرأهما في ليلة وندي كرن تاسع شوان دري كفتاه في إسامتا في إسامتا وانا كفتاه معنا عرش الدم في إسامتا قول إياك السكر أي كرن تاسع سين إسامتا أما إيه كما يأي قيام الليل سين إسامتا راس كرن كي لشرك دكا أبوكي قال جماعة من العلماء وسوى من الشيء كم من أيام الليل لازكو في سمت الأيام الليل قال آخرون كشيء كم تاه المكروه سنج سمت لكن ذيك وانا نعم كبير الذي أو عند الناس وانا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لدى أن يقتل كان يقتل شيء ولا ليلة أقول ذري يبرى أقول هو الله أحد ينا كانت تقول هو الله أحد والمعاويدتين جعلوا معاويدتين فريق الناس وقد اجمناهم من قبل تجد النفس القران افسلي دي كبغنا كان وقت قرات القران بتوفاش وروى ابن ابي داود باسناد عن علي رضي الله عنه قال ما قرى أحدا يعقل دخل الاسلام ما قرى أحدا يمكن بانا كان وني يعقل من حنكلي دخل الاسلام وني كي في مسلمتي ينام لذيذ يسعى كوي بنتي ساعة في حتى يقرا حتى يقرا حتى lokaci ba na ganin mai hankali musulmi zai zai barci ba tare da ya karanta a cikin ba yana cikin wato musamman ibn abi shayba wani ali radiyallahu anhu aiban shi ma kuntu ura ahad sai da ali ce ni kam ba na ganin wani da akil bi hankali ya namu da zai zai barci kabla an yaqra al ayat al thalath kafin ya karanta ayoyi guda uku al awakhir min suratul baqara na ƙarshen suratul baqara إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم قالوا تآمن الرسول بآيات الكرسي وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات لا تمر بك ليلة كنت بيدي وان الدنيا يزوي جبتك إلا قرأت فيها أن تقول والله أحد والمعوذتين دفلك الناس وما أتت علي ليلة ذات يوم الدنيا بتعوذ من بعض إلا وأنا أقرأها فاتي ما فيها تابين إنا كرتها ني ترم وعن إبراهيم النقشي قال اتشكالو مقوى تتجاب يستحبونه سنعرف أن يقرأوا هؤلاء السور سنين خرجوا إلى سرور في كل ليلة أخبر الدرس ثلاث مرات قل هو الله أحد والمعوذتين قل هو الله لبريد الناس في سنان المسيح على شرط المسيح وعن إبراهيم النقعي كانوا يعلمونهم kasance suna koya wa 'ya'yansu ko iyalansu ko ɗalibansu magabatan ke idan a wani ila kuro shi him idan suka tafi shimfiɗinsu an yi ƙara'o su zai karanta al-mu'awwi sai ne kuli da nashi wani aisha radiyallahu anha qalat da na shi take cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam ya kace la yanamu baya yi mace hatta ya qara'a hatta ya qara'a zumar sai kan suratul zumar wa bani isra'il da suratul isra' rawahu tirmidhi wa qala hasan wani kenan يهجروني كما حسن بطرفي واصرف فيما يقرأ cikin abin da mutum zai karanta عند الاستيقاظ san da ya ويستحب أن أن يقرأ إذا كان الدعوة إذا استيقظ من النوم إن يبارك عن كل ليلة يكون دري آخر آل عمران إذا كان آخر آل عمران تكين دري مثل يبارك من قوله تعالى كمن هنا الله سبحانه وتعالى إن في السماوات والأرض إلى آخر هذا الوقت وقد ثبت في صحيحين حديث يا إلى في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أن يسمى كرتين كرنت خواتيم آل عمران عشان آل آل عمران إذا إذا استيقظ إلى يفرك فصل ربي فيما يقرأ عند المريض إذا كرت أمر مرض في أنبش درجة عن جودة الزيارة يستحب أنسو أن يقرأ عند المريض يكرنت ومرض الفاتحة وهكذا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثم لقوله صلى الله عليه وسلم التي نعم فيها أتوم وما أدراك أنها رقية داما كثر أنا الدعاء لإيتا داما كثر أنا ما لم لإيتا ويفتح أبوكما أنسو أن يقرأ عنده أكرت وانا لا في يقول هو الله أحد وقل أعوذ بالفلق وقل أعوذ بالناس مع النفس في اليدين أتوب أهنه في الشعب مثلا فقد استمد ذلك في صحيحين عن جماعة البجع سيد البخاري ومسلم في عز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت من ذلك صلى الله وقد تقدم بيانه في مصير النبأ بيانه أن يقباجع وأفصل لك وقنا أكلت فيه في آخر الباب الذي قول هذا الشباب اللي الذي كافه وانا وعن طيحة بن مطارق بن مصارق قال في كان يقال أنا شوى إن المريضة مر لا إذا قرأ عندهم القرآن لا كانت تمس القرآن وجدت ذلك خيفة سيسام السودية أتكلم فدخلت على خيثمة سنش مجان خيثمة وهو مريض باش دلائك بكم في إني أراك اليوم صالحا تتجيل سنة كمار ذكرنا كاي سودي فقال لي إنه قرآن عند القرآن أي قرآن أكثر الجامعة سنة دلائك قال وقوة تتسن الاستشفاء بالقرآن ينبغي من القرآن وروى الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله تعالى بإسناده أن أن الرمادي رضي الله عنه ما لم الرمادي الرمادي الله يكرم في كان إذا اشتكى شيئا إن يوترش الله في قالت هات وأصحاب الحديث وكرام أهل الحديث وما نواجب إذا حضروا انتقذوا قال بشيء قرأوا علي الحديث وكانت جامع حديث وهذا في الحديث والقرآن الكريم أولا وأنا في حديثي كده إن القرآن عن فصل ربي وفيما يقرأ عند الميت لانني نجد أعود أجي كانت جاوة ودممت قالوا علماء من أصحابنا ما لم يتبقى لك تما نمم ناشا بغية وغيره ولوسوس يستحب عنه أن يقرأ عنده ياسين أكان في ياسين عدوم الله في هذا الحديث مع عقيل بن يسار رضي الله عن النبي بن يزعجي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أهزم في إقرأ ياسين كانت ياسين على متاكم غوام متاكم رواه داود والنسائي في عمل الليل في عمل اليوم والليلة أشكال الدعوة ومن مات في السهل البغيب روى مجالب عن الشعب قال كارثة الأنصار إذا حضروا متى لما قلتنا بسكرة إذن وتذكر جوجا مرة لا يجي هو وجا مجي قرأه عند الميت سورة البقرة تأكس كان مثلا البقرة ومجالس بعيد سنة أكره حديث ضعيفين أكره تو أكن nawawi ya kawo shi a matsayin wato kamar faɗakarwa inda ya ma faɗi matsayin hadisa babu albabu ta babu da tara fi kitabatul qur'ani wa ikramin a cikin rubuta qur'ani da kuma girmama shi takardar da aka rubuta qur'ani ke sani cewa annal qur'ani القرآن العزيز شو القرآن القرآن مبوعي كان مؤلفا أربو شيء ke bi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam عروجك أز التاريخ أنا سوى تعريف أي الزمع والضم خرف وهذا أبو تجرش بريد أقارج عقيتي أضمنا على ما هو علي كمان ديك في المصحف فيهم كمان ديك يو أسفلت في القرآن تنتهي تنتهي تنظام نحن السلام عليك يا أبو شيء فوالي يزيب كامو كتبوك يشي عيشو ولكن كده شو لم يكن مجموعا fi mushafin wahid amma ba za ka same shi a tattara a wajen wani mutum guda ɗaya ba wani za ka yana da surori kaza wani yana da surori kaza ko isbi kaza ko jibi kaza bal kana mahfuzan yace a kiyaye ke kuma fi tujurin jan a cikin kirajen mutane su mutane kuma sun hada ciki kamar da ka san shi a yau wa kana tawaif min as-sahaba wasu ayari ko da ko cikin sahabbai sun kasance a bazu da kullu sun hada ci gaba ki dai wa tawa'if ne yahmuduna ab'adan min wasu kuma sun hada wasu bangarori na qur'ani kamar yau ne falamma kana zamanu abi bakr ibn siddiq yayin da zamanin sayyidina abubakar yau kuti da kabiru min hamalat alquran aka shi da dama daga cikin mata ta qur'ani khaf khaf mautahu sai duk tsoron wannan mutuwa ta su waqti lafa man ba'dahum fi da kuma sabanin waɗanda za su zo a bayan tafiya akan qur'ani tunda ma da sun kare a sai ne mutu kare فاستشار الصحابة رضي الله عنهم سيني مشاورة صحابي في جمعه عباش داما يتسى القرآن في أو أقندي دايا فأشاروا بذلك تسكى باش داما تسكى باش شاورة أكراتا فكتبه في مصحب سيهاد أشياء كندي دايا وجعله في بيت حفصة أقبش آه، لكن أنا حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه ولما كان زمن عثمان رضي الله عنه نظام سيدنا عثمان يدوم وانتشر الإسلام مثل جهاز قال عثمان رضي الله عنه وقوع وقوع الاختلاف المؤدي الى كل شيء من القران كيف ان عثمان يجد ظهره وقوع الاختلاف افكور ثاباني المؤدي وانا ذيك بايوا الى كل شيء من القران زوا بلوم وانا امر في القران او الزياده في كما اي وانا قاري وانا انتخى من ذلك المجموع سيربطه daga wannan qur'ani da aka tattara annabi inda hafsa da yake wajen hafsa annabi ajma'a bi sahabatu alayhi wanda sahabbai suka da akai sai rubuto masahifa ya rubuta yi aka rubuta littafai na qur'ani wa ba'a sabiha ibn ya aika da su zuwa kasashe da garuruwa wa amara bin tilafi kuma sai umarni da a kone a tsare da man khalafa duk wanda ya saba wannan wanda ya shiko da shi wa kana fi'lu hadha aikin sa wannan bittifaqin minhu da amincewar sa ne shi Ali bin Sayyid Uthman wa min Ali bin Abi Talib da Ali bin Abi Talib yana nan masairu sahaba wa gairihim da rago sahabbai duka wa gairihim da wasu su ma cikin tabi'ai radiyallahu anhu wa inna ma lam yajma'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai tattara shi ba bi musu abin wa'id a kundi ɗaya ba lima kane tawakkal saboda abin da ake tsammani ake jira ake daku من الزيادة هو الله يسوي ونعم الآية mutukar manzan asalin yana nan to ba za ba a saman tafari ƙwar'ani yana kalli kun ji dalilin da ya sa ba a rubuta ƙwar'ani lima kare to ba su da abinda ake tsammani ne ake dako ake jira ake kirdado a tawakkur ka dinga tsammanin abu kana jiran abu kana dako wa naskhi ba'd al-matlub kuma da jiran ko za a shafe sashin abinda ake karantawa wannan maganar da nawa ya faɗi ta rashin umma yau ya ka same ta a wani littafi daga cikin tafai na ilimin qur'an wanda ya fito da tafili haka ولم يزل ذلك التوقع وزن ذكر بيقشي بقى إلى وفاته صلى الله عليه وسلم هذا الوقت صلى الله عليه وسلم قوته ولما أمين أبو بكر يعني شو سيدنا أبو بكر يسا ما أمنت جوان أمن ذي سجسوك وسائر الصحابة دلقوا صحابي سكا أمنت ذلك توقع سكا أمنت ذلك وزن ذكر وصمانه مقتضى المفرحة جمعه قوم صلاة توكل تدلع تتراش فعلوا تذكى إذا كانت رضي الله عنهم الله كان محيطا واختلفا تأنك أرجونا سنة سنة أنسى مصاباني في عدد المصاحف التي بعث بها أكان عدد القرآني وكما مصعب من ذي أعيك رسول شيء سيدنا عثمان قال الإمام أبو, أبو عمر الداني أبو عمر الداني كتشوى أكثر العلماء ما بيوجد على أن عثمان ليس دون عشبان كتبة أربعة يسخين وتكون دائم سعبي ودي وبعثه البصرة إحداهن أيكا بصرة داع وإلى كوبا أخرى يا أيكا كوبا داع وإلى الشام أخرى يا أيكا شام داع واحتبس عنده أخرى يبقى داع وقال أبو حاتم السجستاني كتب عثمان رضي الله عنه سبعة مصاحب yace ce bakwai ya rubuta ba ta wa'idin ila makka dai makka wa akhar ila sham dai kuma sham wa akhar ila yemen dai ya aika shi yemen wa akhar ila bahrain dai kuma bahrain wa akhar ila basra dai kuma ya aika basra wa akhar ila kufa dai kuma ya aika kufa wa habas bil madina wahida sai tsari dai bashin a wajensa هذا مختصر ما يتعلق ما يتعلق بأول جلد المصحف wannan dangane da wani shi a takaice dangane da abin da ke da alaka da tsarin Qur'ani wa biya ajib أقول أجي تري داما في صحيح سفر البخاري شرم وفي المصحب ثلاث لغات مصحب لا يسمى مصحب مصحب مصحب أنقاني ضم الميم مصحب كسرها مصحب فجوها مصحب والضم والكسر مشهورة عندي قال مصحف ده مصحف أنسان والفتح ذكره أبو جعفر al-har wa gairu shi ne amfanin su karanta irin littafan su na waje yana da wani fa'ida ga ɗalibi fa'ida ta kai biyar daga ciki malami ne na hadisi da abin da ake jin tsoro na shigar da wasu abubuwa za ka aminta Sani ko malami ne wato fafi muhaddis lugawi usuli an gani? malami ne ne za ka ce bi ma'anar kalima ta kowace fuska inda abu an kira wasu ilimi to malamin sani wannan to shi yasa za ga karatu a cikin tafansu yana waye da kan tsari dukka fasulun rabewa fasulun ربي واحد في كتابة المصحف da rubuta qur'ani wa nuqatihi wa shakli da masa tige-tige wa shakli da اتفقوا العلماء ومعلمين سنة تلك الشوكان على استحباب كتابة المصاحب أكان سواء أنسوا أربط القرآن وتحسين كتابتها مع فكرة تربط وتبيينها مع أبينت الشيء وإيضاحها عن شوارورة hakikin haɗi da kuma a bibiyi rubutun a tabbatar daidai aka kwada duna duna mashiƙi wata alaiki ba tare da an bashi mamshuk ba ma'ana an bashi a tattare a tura ba ko wani rubutu wani kan wani na tsarin ulama wani suke so yi abu an so naqsul mushaf ay wa qur'ani bi ja'i wa shakl wa amatu wa tanbih fa innahu siyanatu من اللحم أليس إنك كسكري فيه وتؤدي شكرة والتفصيل ومن أليس هون اللحن أكن هرش والتفصيل لكما كسكري وجرم تاش وما كان هذا الشعبي والنخشي أما أنت أمد أن الإمام الشعبي الإمام النخشي سكي أكن النبع شوى كدع مثل لقو فإنما كرهاه تنجم وتشني في ذلك كمان وتزامن خوف من التغيير فيه dan jin tsoron ka a kawo canji canji a cikin ba kwallo min zalika yau a yau din imamu nawawi ba 676 baya kafin ma wannan an aminta daga wannan a wannan rana ba da mana babu na abu zai hana wadayin tunan min zalika wato ba za a cewa a hari daga hakan ba da kauni muhimmatan don kasancewa hakan abu ne ba sabo إنه من المشتتات الحسنة ينادي قسم وتبار لن أبوك وتعوى ونأكل تمصر حتى الهدنة ولم نعمل بعهنا بكان الظائر دي كما يرأينا وإن أبوك ونسيت تسعيب العلم تسعيب العلم كما روكت علمي أوالي وأن الكتاب بجولي وأن الكتاب عن إيداتي وأن كذا وأن كذا وأن كذا وأن كذا وبناء المدارس للجنة وكرنتو ورباطات da zawiyoyi na ilimi ko kuma wajen jami'an tsaro ko gurare dai zai shafar ka tsaro وغير ذلك da mutum wannan Allah ta'ala alam Allah shi ne mai kyau fasul rabi abi hukumi ta kitabat alquran akan hukuncin rubuta qur'ani bi najisi a rubuta shi da najasa wa aljidran da rubuta shi a bango la tujuzu kitabat alquran bi shay'in bi shay'in najisi ba ta da rubuta qur'ani da wani abu mai najasa ina yan buka sai a ce kamar tso jini da jini za a rubuta ƙwar'ani wallahi jallahi auzu billahi wa tukrahu an kyamaci kitabatu ko an haramta ke ko an kyamaci rubuta shi al a cikin bango inda na mu a mazhabin ta shafi'iyya wa fi mazhabu ata'i akwai mazhabin ata alladhi qaddamnahu wanda mun gabatar da ita wa kadin qaddamna mun gabatar da annahu idza kutiba al at'ima rubuta shi akan abinci wala ba ta bi akliha babu lifi za a iya ci wa annahu idza kutiba ala khashabati idan kuma ka rubuta shi a cikin katako kuma kuma ta ka koriya israquha to ba a fa kona ta an gani fasu da rabiya bi ujibi siyan da mutum cikin wajen cin kiyaye qur'ani kan karunta wa ihtirami da kuma girmama shi ajma'ul muslimuna ala wajibi siyan da mutum musulmai tana da akan wajibcin كواتو كيه القرآن بان أربو تشوى اترامه لجرم مشي قال أصحابنا وغيرهم ما لم نسلم ما لم نمضبه الشافعية ولو ألقوا مسلمون لذات مسلمية جيبة شبيلت أغورة أبدا ورجي أرض الله تعالى صار الملك كافر دوان بيجيبة شيئا كافر kada ki qur'ani ka fashi akwai dan shara ko akan jiki ka ka hujja sai na ga wanda zai zo a yi a sa ƙur'anin a cikin najasa ko a ta a ɗauke da shi a farji na lillahi wa inna ilaihi ya harimu da an haramta kuma a filo da shi a matashin kai da shi wasu da a aji wasu da a aji da ilmi haram kai da yin matashin kai da ɗaya ɗaya ta tafai na ilmi ma haramun ko ilmin fiqh wani fiqh ne wa yusta abu an yakuma lil hafi? Iza ujima bihi alai yace an so ma an da kun yi musu abu ya ce mai ce saboda qur'ani ta iza ujima bihi alai idan aka bi kuma ka ce Allah ga qur'ani da ga musu abin nan inda ka sai ta ce mai ya karba ji nawo wanda su daga nan mai sai gina ma wace da annar kiyama domin mikewa mustahabbul lil fubala an so shi ga mutane masu fadada lil da wal akhyar da cin malamai da zabu wal sahabu aula ta qur'ani shine aula wa qarib qarrartu da za'ilat ashbab al-qiyam ita ana bayyana maka na tabbatar maka da dalilai na cewa an so a miki fi juzu alladhi jama'tuhu fi wanda na tattara wannan bayanin a can bayan wani mai na fi musulun darimi wani wato a cikin littafi na musulun darimi bi kinadi sa'ini ibn abi mulaika an ikramata ibn abi jahal radiyallahu anhu

da wanda yake kafarin amana wa hamlihi lil majnun kuma ya alatta a bari ma ku ya take shi wa sabi karamin yaro akwai da wannan yanzu mun ga masu wasu islamiyu yaro ɗan shekara bugu sai a ci daga bakar a kamar karatu sai a ɗauki ƙwararri da su goma a bashi da fatiya da bakar da tsaye bal fatiha a azon kamar wasu bin shari'a طب تحرم المسافرة بالمصحف يد هذا القرآن حرام إذا أخبر عدو إذا في الكافرين إذا خيف وقوعه إلى أن جزء ولو أبكى وفي أيديه وأحنسه الحديث المشهور هو الحديث التي يدل في العين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن أن يسافر بالقرآن أن يسميهاني القرآن إلى أرض العدو إذا أكثر من ويحرم بيع المتحف kuma an wani a siyar da ƙwar'ani yana zubi daga kafin amana bayan ba a wu ba bi fi hatar bershi idan wani a mutum ya ce masa ba bi fi hatar bershi ƙunani wajen inganta cinikin wato akwai mangani biyu da shafi wannan imam shafi a sa'o ma wato mafi inganci laifin shi wannan cinikin biyu ba ma'ana ya zo kawai ya ba shi kudin cikin a mutu ko da ya jiki الثاني من يرسل يا إبا ويؤمر بالحال بالذات ملكه عنه تنام ويؤمر بالحال أيؤمر أو بالحال لا تأكيد بذات ملكه عنه da kauda mallakarsa ga wannan abu ma'ana ko kwacewa ne wani ma ya gani ka a kalli wani yayi ko kwace shi wa yi na'ul majnun wasa biyu a hana yaro a hana wato mahaukaci ko mai bukatar ta musamman ko mai rangwamin hankali wasu biyu da karamin yaro a hana su alabi la ya mai wanda baya iya rarrabewa min hamil mushaf wato da ɗaukan ƙur'ani da abin da ke ba shi ba mukhafata min intihaji hurmatihi saboda tsoron keta alfarmar littafi wa hadal madal wajibi wannan wajibi ne alal wali ga sarki da shugaba da gwamna gwamna abba an ce ka bayyana da ƙur'ani wa gairi donin su min man yura aw min man yarahu yata'arraju li hamlin ga wanda yake ganin cewa ya rabu yata'arraju li hamlin zai yi koyo kura ya ɗauke shi ko kuma da za ta ya ɗauka duk wanda aka saka cikin wa'inta ko ƙananan yara ko ma mutum da ɗauka a hana shi wanda sai a san abin da ya fi kyau yaron da baya bambance tsari baya bambance kashi a lewa da aka ba shi rikwaito ta muhimmanci da ƙur'ani da ya ɗauko a hannunta biskit ɗinta kuma an ce a kawo wai a ce musu ƙwar'ani wai izbi goma izbi goma daga bakara ka fara musu karatu wani tsarin da arab da shi iska tsarin da arab da shi tsarin ga hikima da ba a tsaya yaro makaranta wata ya kai shekara shida ya kai shekara shida saboda nan ana ganin zuwa shekara bakwai ya fara wata kewa yanzu ko ya mutu na bai shekara kuma da aka mutu a bashi izbi goma karka an shi kanta shi kanta malamin yana bukatar tarbiyya kafin ya bawa fakiru shi la yurdi shi abu ba da shi ba da rabiwa fi hukumi masjid mushaf hukuncin tab qur'ani wa hamlihi da daukar sa lil muhdisi ga mai kari a jikinsa ya harimu alal muhdisi ya haramta ga mai kari a jikinsa wasu mushaf ya tsarki Qur'ani wa hamduhu ko kuma ya taɓa Qur'ani wa hamduhu ɗaukarsa sawa'un daidai ne da hamadahu ya ɗauke shi bi tsilaƙatihi a cikin jakarsa a wabin meriha ko ba a cikin jakarsa ba wa sawa'un ya daidai ne da masanamsal maktubi ya taɓa rubutaccen ƙur'ani aure hawashi ko kuma gefe kama aure jilda ko fata ya kama wa ya haro masu kharita kai ya ce yana ganin ma haramun ne ma mutum ya ɗauki jakar walgilashi da bangon ofin duki da akwatin da aka sashi idan ka rufe yinna al-mushaf mutukar dai da qur'ani a cikin a cikin su mutum zai dauka hada gol mazhabu sunan muqtar wani yace mazhaba ingantacce a fasari kaga bai kare ba zai dauki qur'ani ba wakila la tahrumu hadhihi salasa wannan abubuwan ba su haramta ba huwa da ibun ita ra'in bi ba wani kutubin ƙur'ani bi laushin da za a rubuta ƙur'ani a cikin allo wa hukumu hukumul mushaf hukuncin sa hukuncin wato ƙur'ani ne gaba ɗaya ƙur'ani a cikin takarda sawa'un kallal maktubu abinda aka rubuta kaɗan ne auka sura ko ya yi yauri ko ya yawaita hatta lau kana ba'd ayati kai ko da sashin aya ne kutiba aka rubuta ta lidirasa don yin karatu haruma masu laushi ya haramta a saka wannan alamun da babu sarki a ciki wasu da rabi wa bai hukumi hamil musabi bi wasu tajin au ha'in mai hukuncin ɗaukan ƙur'ani bi wasu ta hanyar tsanantuwa da wani abu au ha'in ko ta hanyar wani shamaki idan ta sabbaha al-muhdith aw al-junub aw al-sha'iz awraq al-mushaf bi zudi wa shibihi وفي جواب وجهان لأصحابنا yace idan ta sabbaha al muhdis aw al-junub idan mai jalasa mai najasa aw ko mai najasa ko mai jaraba ko mai aiba ta dauki awraq al-mushaf wasu takardu ma ta sabbaha ba ya dauke shi duka ba ya dauke wasu yan takardu a ciki bi'udin sai amfani da ud wani ici wa shi da makamancinsa wani zai tattara sai ɗaga sai ɗauko takardun daga nan ya kasa su ana abi da wani ruzhan akwai fuska bi cikin halittun hankali a sahabina ga malamanmu na shafi'iyya a zaharu kuma fuska ta bayyana jawazu ya halatta wa bi qata'al iraqiyun min ashabina shine abin da malaman iraki sun wato ya mazhabin mutashafi'iyya suka ambata da annahu ghairu masin ai ba taba shi ba wala hamil ko ba daukar shi ba ya shafa wani shamaki والشفاء الذي تحريمه يعرف لأنه يعد حاملا في الورقة أن قال لا إرجع السؤال توسطك ذات القرآن والورقة كالجميع شو قرآن تبع ذات كمان شين ما جلاء إذا الله يعمل فاتحة وهذا القرآن والقراءة كذا تبع من المثالب والقرآن العظيم وما إذا لف خفه على يده إيوه وما إذا لف خمه على يده لا أشيء يسامح النبي قصة يننتي hannunsa da shi kum shi ne hannun riga kwaɓa rigar sai nan naɗe hannunsa wa ƙalabar warar ƙasa da shi sai ya ɗauki ko kuma ya juya takarda da shi ba haramun bila khilaf shi ma haramun ne ba mu sabani misali ka da Qur'an da juya daga nan ko ya dauko ta ko dan taba ta juya ta shi haramun wa ghalita ba'd ashabina tashin malamun su kuma kamar wasu daga cikin su sun samu rubu ba haka bi wata hanya sai ka wato fuska wa sawabu abinda yake daidai an kato abin da harim nawa ya ce kai a yanke da haramci haka da hannun kalba domin juyawa ya kawo bin yadda da hannun ake yi labi kummi ba da hannun riga ba inda za a je hannun riga a ce yi da kanta ba zai iya ba hannun sai fasu na rabi ya ce uku bi ta mutu hujjati al-mushafa hukuncin mai wato mai najasa a cikin sai rubuta qur'ani zai iya rubuta qur'ani idan ka tabbata junubu aw al-muhaddith mushafa idan mai janaba ko mai kari a jikinsa ya rubuta wani abu na إن in kana hamilu zuwa kasa in yana daukar takardar auya masuwa وهنا تبقى تحال كتاب عندك يوتين وهو حرام حرام وإن لم يحملها إلا الكتاب ولم يمسها بتبقى تبقى وفي ثلاثة حجين أقول بسوتي أبقى تكي أصحينا بركو جواز يا أهلك دي إرمتا ما كري تبقى كل بيرا ثاني أهم زي رمتا دا إيه وتن الرمتا دا أسا ونا والثاني نبي تحريمه شو شو حرام والثالث يجوز المحدث يا لست كمان تؤتي كيف ويحرم على الجنوب أما يا حرمتك من ذنبه فصل ربيع في حكم من تكتب بالتفسير وكنت متبع تبع تفسيري ولا حديث ده حديث في الفكي نبيته وما حوا دوده وانا ابو يقش ايات القرانيه دعوا ان يقش مثلا ايات القران ما هو كنت تبع اذا مثلا المحدث او الجنوب او الحاكم idan mai kari ko mai janaba ko mai haibar au hamala kitabun ko suka ɗauki littafi min kutubul fiqh daga cikin sabon fiqh au gairihi ko wani sanin al'ulu daga cikin sabon ilimi wa fi ayatin min qur'an ko a hali a cikin wannan littafin akwai ayoyi na qur'ani au sauban mutarradan bil qur'an ko ya ɗauki wani tufafi wanda aka masa ayoyi da qur'ani au da rahima ko su kudade au da nanir ko kuma da wasu dinarori mankushatin bihi waɗanda aka zana su an gane da kalmar ƙur'ani au hamala mata'an min jumlati ko mutum ya ɗauki wani kaya a cikin wannan kayan mushaf mata'an fi jumlati mushaf ya ɗauki wasu kaya amma a cikin kayan akwai ƙur'ani au da mutum jidari ko shan bango au halwa ko taɓa wani abinci ko abin sha au da ko gurasa al-mankusha bihi wacce aka zana ta da wannan ƙur'ani ma'ana aka zana ƙur'ani a kansu wani mazhabu sai mazhabar ingantacciya jawazu hada kulli halaccin hakan gaba ki daya da annahu laysa mus'ab wani aiba qur'anin bane wa fi wajhun shi wannan abu ta fuska kuma suke faɗa annahu haram su suna ganin haramun wa qala abu al-qubani alqali alqali abu shatan al-mawardi ya faɗa a cikin tamsa al-hawi yace juzu masu siyabi يا لك أتبت بابي المطرنة ذات ما أنت بابي وكان سابقوي هو الدوما هو نيين كنا وأنا أكم سألون في القرآن ذكر اللي ذكر هذا الرجوع القرآن ولا يجوز لبسها أما بأن تحت وأن كاين أكل من القرآن من خلاف وأنا باب السفر لأن المقصود بلبسها دومون من هو من الذي ساتك الدجا هو كائن أكل من القرآن التبرك لمن خبر لي بالقرآن القرآن وهذا الذي قاله بعيوننا وأنا أقوم هنا dan wa fi ko abin ba wanda ya ci dora in wannan mawardi alayhi akan wannan abu da ya faɗa fi ma ra'ayi cikin abu da gani bal tabbas ma dai sarra'a shehu abu muhammad azwaini malam abu muhammad azwaini ya bayyana ya yayi bayani ya fara wa gairu domin sa bi jawabi da ya da halaccin wato sa tufafin da ya zama cewa akwai rubutun wani abu da qur'ani a ciki wa da huwa sawab wannan shine daidai a ra'ayin shi wato sauyi wallahu ma'ana وانا رائع ثاني والله متبي تفسير القرآن أما أنت بين القرآن فإن كان القرآن القرآن يا زماء فيها أكثر يبيع من غيري يد جوابا لتابه حرومة مصوى يعلم تبقى تبقى تفسير محمد عليه الحكم وإن كان غيره أكثر idan kuma abin da ke ba ƙur'anin gaske fi yawa kamar wani gani kamar yadda ke halin jahi ba fi sarar ta wajen wato akwai fuskoki ولو استغرب نبقى أصر ومسكر إنك لا يحرم بحرام بني والثاني نبي يحرم يا عرمت والثالث نأكل إن كان القرآن بخاصة المتميز إذن روبتين أروب تاشيني روبتين القرآن أروب تاشيني دون روبتين مي بيّنوا وانا ذي كان يقول وانا القرآن ندبا وانا بيان ندبا أو حمرتين قرآن تاشيني وانا جاوة نزاحية ربا بيشتر قول روبتين wani hauri ma da makamancin wani haruma ya haramta a tsirke shi littafin tafsirin da ƙwar'ani a ciki wa idan ya tamayyaz ko ba iya rana biyu ba zai haram ba haramun ba ne ba da sahibu cimma min asu na ashabina malahu mai littafin da cikin malamin mu na shafiya ce wai da kula idan muka ce la ya haram ba ba ne ko kuma makruh ya zama makruhi abin wa ma kutuba hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma da ban hadisin hadisi sallallahu alaihi wasallam نعم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن إذا بابكم من آية القرآن لم يحرم حمسها بشرت أعتبت والأولى ألا يمسها إلا على طهرة ما أبدا بدي كلمة عجيزي سينا السيد وإن كان فيها آيات وإن كان فيها آيات قد هذا مو أسير أكوي حالي لم يحرم مسها بألتا أتبت سبع المذهب أكما ذاهم بل يكون سيد أتي مكروهي وفي وجه أخرجه كأسود ونهر ويعنه يحرم حرام لي وهو الوجه الذي يوتم الفيك شيني بس كذلك هم بيكو شيء وأما المنسوخ تلاوته أما أريد أن شابه فالشيخ والشيخة إذا لا إذا لا فرجمهما هو هو لسواء يسكذلون كجيب يسوع وما أشبه ذلك الأمني كواجه ولا يحرم موسوه شابا تبع حرام بني ولا عمله ko ɗaukarsa ana sahabu na malamin su suka ce wanda rike tauratu na injili aka a tauratu na injili ba haramun bane ka take su ko ba ka da Thank you.